wa da yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu da farko suna na rashid bin alkasim wanda wasu suka fi sani da asadul islam a ina muku barka da wannan lokaci kamar yadda muka alkawaranta ma al'umma cewa insha Allah shirin addinin ka tsiran ka shine dinuka najatuka dinuka najatuka zai taho muku a wannan sati wanda muka faɗa cewa wannan shirya na ɗauke da kisoshi da kuma na kisoshin sahabbai da tabi'ai da sauran mutanen kirki domin ɗaukan darussa akan abin da ya shafi harkan addini da kuma rayuwa a wannan shafi namu na wato ainihin miftahul huda asar islam tv da ke nan shafin mu na youtube da aka muna sanar da mutane wannan shirin zai fara yanzu haka kafin mu fara shirin muna da bukata duk wanda suke birin bibiyan wannan shiri da wa'inda suke shiga suke kallon karatukanmu da su danna subscribe a wannan shafi domin duk karatuka ko shiri da muke yi ya rika isowa a kan lokaci a kowane lokaci in an sa shirin za ku rika za a rika notifying naku ku san cewa an sa shirin don ku shiga ku karu da abin da za mu faɗa yau ko shirin yau yana tafi da kisan wani bayahudi da kuma musulmi akan abin da ya shafi zobe wannan kisa yana nuna mana mahimmancin salatin annabi muhammad sallallahu alaihi wa wato akwai wani bayahudi da ya tsani wani musulmi wanda yake makwabcinsa ne wannan musulmin yana da ɗabi'a a yaushe ɗabi'ar wannan musulmin ne duk maganin da zai ɗaya biyu uku sai ce ka san bai yiwuwa abu ya cika in ba da salatin annabi muhammad ba sai cika da salatin manzon allah ba yahudan nan ya kullaci wannan musulmi duk lokacin da bayahudan ne yana musulmin magana sai musulmin kafin ya ba bashi ansa sai ce kasan san abubuwa ba sa cika sai da salatin manzon Allah da aka barin yi salati sai ma annabi salati wannan ba yahuda ya ta kokarin shirya makirci kun san yahudawa da makirci don ya ga ya bata ma wannan musulmin suna ana cikin wannan yanayi ba yahuda nan sai ya shirya makircin da ya bashi ajiyan zobansa sai ba yahuda ya cire zobansa sai ya ba musulmin ajiya ya ce lokaci kaza zan zo ansa musulmin ya ansa ya ce ka san abubuwa ba sa cika sai da salatin manzon Allah sai ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad har da zuwa dai karshe ba yahudan nan da ya ƙara kullatan wannan musulmi ya amshi zoben ya je aji ba yahudan na shi ya laɓe ya ga yadda wannan musulmi ya ji zoben nan a cikin gidansa bayan musulmin ya fita sai ba yahudan ya zagaye ya shigo gidan musulmin da ya shigo gidan musulmin sai ya ɗauki wannan zobe ma'ana zoben da ya ba musulmin ajiya ya ɗauke ta ya wuce da ita musulmin ya dawo shi kuma bai bahibre sai sake dawa ya zai samu musulmin ya ce na zuwa hanshi zobe na a bayan ya zaga ya ɗauke zoben nashi sai wannan musulmi ya ce ka san abubuwa ba sa cika sai da salatin manzon Allah in san samu ne kina ka zo gidana ka yi hakuri ka zauna a dafa abinci mu ci mu sha sai ya ɗauko zoben kan baka ya ce to kenan. matar shi a daidai lokacin tana tantana masa girki shi kuma daidai wannan lokacin musulmin ya siyo wani kifi a yanka masa a sa shi a cikin farfesu don a ci abinci da shi yana zaune suna hira da wannan bayahudan bayahudan na jiran musulmin na ya bashi zobansa sai ga matarsa ta kira sa ta ce ya mai gida ka zo ka ga abin al'ajabi da abin mamaki yana zuwa sai ya samu matar ta ta ce yanzu ina yanka kifin nan sai na ga zobe a cikin cikin kifin nan sai ce ikon Allah wannan kamar zoben da bayahudan ne ban ajiya kawo sai ta bashi ya ce amma kin san abubuwa ba sa cikin sai da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta amshi ya amshi zoban yana zuwa sai ya zauna sai da bai bayahudan da ya matsa da ya bashi zoban sa yana nema ya wuce saboda ya gaji da jira wannan musulmin sai ya ciro zoban sai ya ce ga zoban ka bai ne yana kallon wannan zoban sai ya faɗi sai ya suma da ya faɗi ya suma farfaɗo wanda zai yi sai ce a ina ka samo wannan zoban sai ya ce a ba kai ka bani ajiyan ta ba ya ce ka abubuwa ba sa cika sai da salatin manzo Allah sai ya ce kai ka ya aka yi na makulla maka makirci akan zoban nan yi mamaki fa sai ce me ya faru yace da na baka ajiyar zoban ai na rawa na dauka da na dauka ka da na kai zoban sai ce a zuwa ne na je na jefa ta cikin teku Ya ce cikin teku ya ce to ni wannan zoban a cikin kifi na samu ta sai ba yahudan da ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah na shaida annabi muhammadu shine manzon Allah kenan salatin nan da kake yi ya tabbatar da tsiranka kenan kifin zoban da na jefa a cikin teku don in tozarta ka kifi ya haɗe kuma aka kamo kifin kasiya aka dafa maka abinci aka gano zoba don Allah ya kubatar da kai kunya lalle na gane cewa wanda ya rike salatin manzon Allah baya tabewa don haka wannan ba yahudi ya musulunta ta dalilin mahimmancin salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ko musulmin ya tsira ta dalilin rike uku da ah, salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba abin mamaki yan uwa wannan kissa yana nuna mana da yadda za a kulla maka makirci in ka rike Allah babu wanda ya isa ya wato ainihin yi nasara akan kulla maka makirci shi yasa Allah ya ce wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirina suna kulla makirci amma kuma Allah yana mayan musu da makircin da suke kullawa ka rike Allah dan uwa musulmi kar ka bari duniya ta ruɗe ka ko makiya Allah su ruɗe ka su sa ka rabu da Allah to da haka wannan shine shirin addinin kasiranka da muke magana a kai a mahimmancinsa shine salatu manzo Allah shi yasa annabi Allah da kansa yace inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima lalle Allah da mala'ikunsa suna ma annabi salati kuma ya ku wanda suka yi imani ku yi ma salati kuma kar ku yi salati ta bida ku yi salati ta sunna da haka wannan shine kaɗan daga cikin shirin addinin kasiranka wanda yake bukata ya ci gaba da saurara irin wayannan kisoshi ya danna subscribe a wannan shafi namu ta miftahul huda asad islam tv insha Allah shiri na gaba yana nan tafi dinuka najatuka addinin kasiranka wannan shine kuma ku kwadaitar da jama'a su bi shafin su danna subscribe domin amfana da irin wayannan kisoshi da za mu kawowa a shafin nan na Miftahul Huda asali Islam TV Allah madaukakin sarki muke roƙo ya mana muwafaka ni ne naku Asalul Islam Rashid bin Al-Qasim Abu Khalid Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu ina masoya na barka ina muku fatan alheri da ko ina da ko ina da ko ina mun gode da goyon bayan da kuke bano wassalamu alaikum warahmatullahi